abun mamaki a kowane musulmi ko da yake kuma ba abun mamaki ba a mata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ma ya mata kazafi har allah ya soko da wahayi a kai a yau ga shi allah ya kawo gaskiya mu dama du'a'in da muke yi wanda suka yi wannan abun allah ya tona asirin su in kuma cikin kuskure suka yi allah ya nuna musu hanya ta farki mai gaskiya don su gyara rayuwansu mukarrabin sanata alimadu sharif alhaji yusuf adamu ke magana bayan hukumar tsaron farin kaya dss ta nuna wasu mutum bakwai da ta ce su ne suka kulla wa sanata sharif shari ta hanyar mai sulhun nan na australia stephen davis mutum bakwai din sun hada da junaidu idris kadi da hukumar ta dss ta ce mai taimakawa ma gwamnar kashin shatima ne da ya samu kimanin naira miliyan hudu don lankaya wa sharif sharrin cewa shi ne mai gidan yan boko haram sanata sharif ya tara manema labarai inda ya ce gaskiya ta yi halinta ba abin da nake da shi a duniya wanda an taba yana jin ciwon kamar sunana in ka ce alimo da sharif duk family nawa kenan daga iyayena har ni ka lalata sunanmu ko a lokacin da suka sharrin na taba ga 'yan jarida wannan abun duka daga maiduguri ne suka shirya mun san su mun san dalili amma in allah yana nan gaskiyar nan za ta fito Shin mai Sharif zai ce ne kan labarin shine asalin wanda ya kawo Junaidu gwamnatin Borno. Daga na yi wannan gwamnatin Borno ta fita ta ce ai ɗaya wanda mutanen bakwai ne wai ɗayansu ai ya taba aiki da ni. A cikin gwamnatin Borno na yanzu daga gwamna zuwa kasa ban san wanda bai yi aiki da ni ba. Shi gwamnan ba kwamishina nawa ne. Sakatare ta gwamnan shi shi secretary to gwamnati gwamnatin nawa ne. Chief of staff na shi kwamishina nawa ne. Dukkansu sun yi aiki da shi. Amma daga ran da ni na bar office shi yake tafiya da su har ya kai lokacin da in ka zo gidana gidan alimo da sharif za a kware ka aiki nan take dai injiniya abdullahi aliyu na wata kungiyar masu da'awar kare muradun al'ummar borno ya ce magana ba ta kare ba wannan ai maganan banza ne ai idan mutanen borno kaɗai za su yi wa sharri akan da sharif duniya kanta mata ta gani baturen da ya zo din dan borno ne duniya sun gani aka ce shi wani a je a tume shi kuma gwamnati bata tume shi ba sai yanzu ne kuma wayan su ne a tsuraru yan kananan mutane a borno ne ake so a ce wai gwamnatin borno da take wannan ban mu goyi bayan wannan lamarin ba ko kaɗan. sanata sharif dai ya ce zai ruga kotu don neman diyar abin da ya bayyana da bata masa suna hakanan ya mai da martanin nan ga zargin da aka yi kwanakin baya na cewa ya je filin jirgin sama malam aminu kano inda ya umarci a saki jirgin nan mai dauke da makamai ali sharif dai ba soja ba ne ali sharif ba polis ba ne ali sharif ba kastan ba ne ba ma san an kama girgi ba balle in ce a je a sake shi ba ma san akwai girgin da an kama a airport ba balle in je yi magana a kai nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya